muryar Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Afrika mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai wasu tashoshin na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa akan rediyo za kuma ku iya ji mu kai tsaye a koda yaushe kuke bukata a shafin mu na sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa baba yakubu makeri To a kowace rana dai shirin wato ranar talata shirin yau da gobe yakan yi magana ne akan ilimi. Amma a yau 26 ga wannan watan Fabrairu shekarar 2019 shirin namu zai tattauna ne akan matsaloli da fannin ilimi ke fuskanta a Najeriya da ma Afirka baki ɗaya. haka yake baba ka hmm. san akwai rahotanni da suka nuna cewa adadin mutanen da ba su zuwa makaranta kullum daɗa karuwa yake a najeriya kuma da akwai buƙatar gwamnati ta ƙara inganta fannin ilimi don haka ne yau wakilin sashen hausa baban babangida jibril ya tuntuɓi wani farfesa daga jami'ar mina sannan ya ƙara jin ta bakin ɗalibai akan wannan maudu'in amma kafin mu je nan dai bari mu fara da jim. wato amsoshin tambayar da muka yi a shafinmu na wato da muka yi a facebook inda muka ce waɗanne abubuwa ne ya kamata gwamnati ta mai da hankali a fannin ilimi ga kuma yadda kuka amsa mana tambayoyin namu haka yake baba an samu ta farko a yau ta fito ne daga jibril umar na basa inda yake cewa kamata ya ta mai da hankali ta hanyar gyara albashin malamai da samar masu isassun kayan aiki na zamani to wannan amsa ko ya fito ne daga abubakar kawo girgir ya ce abubuwan da gwamnati ya kamata ta mai da hankali a fannin ilimi a najeriya waɗannan ababen a fili yake wato na farko samar da kayan aiki na zamani da ɗaukar nagartattun malumma na gyaran malum wato mahallan karatu da uwa uba biyan malamai haƙƙinsu a kan lokaci matuƙar to aka yi hakan to za a farfaɗo da martabar ilimi a najeriya haka yake sosai a abubakar kurum tsurutawa to baba <laughs> allah mm. da faɗa ko za ka mm, taya ne mm. tsurutawa wannan nijar ne ko gane baba <laughs> <laughs> inda yake cewa da gobe yana da ke hukumomi su mai da kai akan wa malamai albashi To wannan amsar ko ta fito ne daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. ta ce to na farko dai gyaran makarantu na biyu kuma biyan malama haƙƙin su kan lokaci to da zarar an yi haka to za a maido da komai daidai haka yake sai zainab musa mai adu'a inda ta ce ya kamata gwamnati ta ƙara inganta ilimi ta hanyar gina makarantu da kayan aiki da ɗaukar ingantattun malamai da kuma biyan malamai haƙƙinsu a kan lokaci umar haruna kirfi dai yana cewa yau da gobe ni ra'ayi na a maku dan kudade a kasafi a fannin ilimi kaji shi zancen kudi yake yi mm, mm, to haka ne baba to ai dole sai da kudi za a duk samu abubuwan da ake bukata da kuma tsari mai kyau kwarai da gaske aka kara mm-hmm. in ƙara kasafin kudi a fannin ilimi za a ƙara samun ci gaba sosai baba mm. to amsa ta gaba To sai Usman Kasim Kiringim na Arewa inda ya ce salam yau da gobe ikon Allah to za mu iya cewa ya dace dai gwamnati ta biya albashin malamai akan lokaci to shi kuma abin da ya ce kenan. Mm. To sai kuma wannan da ake kiransa wato da Muhammadu Yankunzo shi ke cewa samar da kayayyakin aiki na zamani da kuma gyaran jadawalin koyarwa ya yi daidai da irin na kasashen waje shine abin da zai inganta ilimi a Najeriya. To sakonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Dadda'u Muhammad Yankuzo inda ya ce samar da kayayyakin aiki da na zamani da kuma gyara jaddawalin koyarwa yayi daidai da na kasashen waje. To mun gode ku ci gaba da ansa mana tambayoyi mu a koda yaushe muka tambaye ku. Yanzu bari mu ji ra'ayoyin ɗalibai akan yadda suke gani ya kamata a inganta fannin ilimi. To jama'a assalamu alaikum tare nake da wasu matasa ciki akwai dalibai da kuma tsaffin ɗalibai. Manyan bakin nawa gashi an gammala zaɓe an zaɓe yan majalisu da shugaban ƙasa kafin mu kai ga zaben gwamna. Wani irin shawara gare ku ta yadda za a matsalar ilimi a Najeriya. Sunana Usaini Salisu Mani. To alhamdulillah abin da muke so ga su wa'annan yan majalisu da kuma shugaban ƙasa muna so a inganta harkar harkar bangaren ilimi kuma sannan ta ya za a haɓaka harkar ilimi sai an kula da biyan albashin malamai sannan kuma da su kansu akwai wa'anda suna an sa albashi amma ba sa zuwa wurin aiki sai an kula da supervising nasu sannan kuma mutum ya sani cewa shi in an ɗaukai malamin nan fa to ya sani fa duk rana duk minti nashi ana biyan shi kuɗi a wannan to ya sani cewa idan wata rana ta zo bai biya wa annan bai bi wannan aiki na wannan kuɗin ba to abin da duk ya ci ba haramun ne sannan kuma su kuma ɗalibai dole sai an yi tsaye a kansu musamman namu arewa zaka ga yaro ya kamata a ce ya kai kanshi makaranta da kanshi amma ana kore shi yana kin zuwa nan ma sai iyaye sun yi tsaye hassan nan su kuma malamai su yi abin yi to malam ya sunanka ni sunana Aminu Dahiru ma to ka ji abin da malami da ya gabace ka yake cewa game da matsalar ilimi kai me zaka ce anan ya gaskiya hakan yadda ya wadi din daidai ne don dama mu fatan mu akan dalilan mu na zaɓar wannan ingantaccen shugabanni karo na biyu da muka sake yi muna kyautata musu zato muna kara kyautata musu zato kuma muna fatan insha Allahu ba za su ba mu kunya ba dalilanmu na zaɓar su kau muna la'akari ne da yanayin ingancin su sannan kuma muna fatan bangaren ilimi su taimaka su ba da goyon baya da korin gwiwa a bangaren harkar ilimi saboda muna da nakasu mai girma a bangaren harkokin ilimi yankin arewa daga bangaren malaman makaranta da kuma ƙara wayanmu da iyayenmu kawuna dangane da abin da ya danganci bangaren ilimi su kara mikewa tsaye sosai wurin baiwa 'ya'yansu kwarin gwiwa wurin tabbatuwar sun koyi ilimi yadda ya kamata ya suna malam to assalamu alaikum suna na lawal abdullahi to dalibi uh, ne kai ko kuwa eh ni dalibi ne a wasu makaranta makaranta yusuf bala college of legal and general studies daura to gashi an zaɓi shugabanni daga shugaban kasa da 'yan majalisu kuma wanda suke da alhakin uh, tabbatar da dokoki na inganta ilimi da sauran al'amuran kasa wani matsala kuke fuskanta bangaren ilimi da kuma shawara ga wayannan shugabanni eh, gaskiya to muna fuskantar matsaloli da dama ta bangaren ilimi sannan kuma shawarar da muke ba shugabanni ya kamata su ba da muhimmanci gaskiya wajen kulawa da biyan ma'aikata kuɗin su cikin lokaci saboda rashin biyan cikin lokaci shi ke sa ake shiga wasu matsaloli na fannin malamai ta yadda za su je su koya ma ɗalibansu kamar ko a makaranta kuna da kayayyakin aiki eh kamar gaskiya ta fannin kayayyakin aiki a makaranta muna samun matsaloli kamar wurin kujerun kujerun zama da kuma wurin karatu gaskiya akwai karanci so haka muna roƙo a wannan gwamnati mai adalci da ta duba ta wadata kowanne makarantu da isasshin kayan aiki irin ma eh, kujeru wuraren karatu da sauransu wani kira za ka yi ga kaman iyaye ko magabata su ma eh to kuma kiran da zan yi ga iyayenmu da magabata su ci gaba da haƙuri na taimakawa da kuma ba da ƙwarin gwiwa ga 'ya'yansu wanda suke karatu karatu ta hanyar taimaka musu da kayayyakin zuwa makaranta da kuma biyan kuɗin makaranta a kan lokaci. To ya suna malam? Sunana Mubarak Hamza. To Mubarak mai ka fahimta game da matsalolin da ake fuskanta na ilimi a Najeriya? Matsalolin ilimi gaskiya muna fuskantar ma'uli da dama saboda mafi akasarin malaman makaranta ba sa samun salari kan lokaci. Mafi akasari kuma su ba sa son zuwa wajen aiki sai kuma fannin iyayenmu su ma dole sai sun mai da hankali akan matsa ma 'ya'ya da kanne da dangi kansu dagin su nemi ilimi kukan da ake shine kamar matasan nan ko dalibai ko da an ce su je makarantar nan sai su je wani wuri eh to abin da zamu fi akasari wasu malaman ba su cika koya ba da zagane saboda ilimin su bai kai ba kuma dalibai yanzu zamani na Allah daga ya kawo wanda wani ba ma ke gaban shi ba ya sa ma rayuwar shari'a amma dai muna kira ga wannan gwamnatin mai adalci ta yi kokari mai rangani kan tattalin ilimi na ƙasa to bari sake dawowa wajen malamin manta baka gabatar da kanka ba ya suna malamin suna na Hussein Salisu Mani to akwai matsala na ilimin mata ya kake ganin za a shawo kan wani matsala eh gaskiya su ilimin ya'ya mata musamman ma a ƙauyuka su mafi yawanci iyayen nan mata sun yi son su dora ma yara talla to kuma akwai wani abu da naga wasu kungiya tana yi wadda ban dai rike sunanta ba musamman a jihar katsina naga ana tattara dalibai mata na primary school ana ba su dubu ashirin ashirin wannan ya sa 'ya'ya mata da yawa an ƙara sa su makaranta a ƙauyukan hakan to amma me bai kamata a ce sai an zo ana ba da kuɗi wa kan nan ka kai ɗanka makaranta saboda yanzu ka ga misali idan mata ma'aikatan asibiti suka yi karanci ba za mu natsu da hankalin mu ce maza ne za su diba mata a kowace irin rashin lafiya za mu so a ce mata sun yi ilimi musamman ta wajen ba da tarbiyya ko yadda yara karatu ko kuma aikin asibitin ma da ayyuka da dama wanda ya kamata a ce su suke yi amma saboda karancin mata a cikin masu ilimi sai ka ga aikin da mace ya kamata ta yi namiji ne yake yi amma ba haka muka so mun so a ce mace ce za ta iya yin mace aiki kuma kula da lafiya. ta ko wani abu ya kamata a ce an kula da ilimin 'ya'ya mata gaskiya to malamai mu gode kwarai da fatan magabata sun ji wannan shawarwari na a huta lafiya wannan ma madalla a gaida baban gida tare da ɗaliban da suka tattauna. To yanzu kuma za mu ji tattaunawar da shi wakilin namu baban gida Jibrin ya yi da farfesa Shehu Abdullahi Ma'aji. to kafin baban gida jibrin ya zo muna da ya sunan shi mm. um, kin je ji irin tattaunawa da ya yi da ɗalibai kowa ne suna nuna irin abubuwan da suke ganin mm-hmm. idan ya dace to ina ji an same shi To, da farko ko Profesa zai gabatar da kansa. Na'am, sha Allah ta'ala sunana Profesa Shehu Abdullahi Ma'aji. daga jami'ar kimiyya da fasaha ta mina a bangaren koyar da ilimin kimiyya da sana'a insha Allah. to uh, professor batun matsalar ilimi batu ne da za a iya cewa ya yana nema ya gagari kundila uh, so da yawa sai ka ji gwamnatoci da kuma kungiyoyi na ta kokari na ganin an daidaita harka ilimi a najeriya amma kuma kamar abin ya riga ya yi nisa magance shi na nema ya gagari hukumomi me ke haifar da haka a gaskiya akwai matsalan tsarin ilimi a ƙasa sannan akwai laifi a gurin iyaye akwai laifi a gurin ɗalibai akwai laifi ta hukuma kowanne daga cikin wayannan idan muka zauna muka bi za a ga yana da nashi matsalolin to amma babbar matsala shine na hukuma wadda su ne suke da nauyin tsara harkar yadda ilimi a ƙasa zai tafi idan ka kwatanta tsarinmu a nan da waɗansu ƙasashe da suka ci gaba za ka ji cewar akwai bambanci to babban al'amari shine ya kyautu a ce a tsarin ilimin mu na najeriya wadda mun kwatanta shi da wa'yansu muna daga cikin kyakkyawan tsari da muke da shi sai dai ba a iya aiwatarwa to wannan rashin aiwatarwa shi ke shafan yawancin abubuwa da muke da shi yanzu ɗauki misali kasafin kuɗi da ake a ƙungiyar ƙasashen eh, unesco sun tsara abin da ya kyauta ya zama kaso daga na ilimi daga cikin kasan kasafin kuɗi na ƙasa ai kaga ba ma iya aiwatar da wannan sannan na biyu idan ka dubi makarantun mutum daga a matakin farko na firamare har zuwa jami'o'inmu za a ga wa'yansu shiri aka yi a kan idan aka samu matsaloli dangane da ɗalibai ina ne mataki wadda za a ɗauka babu shi so a ƙarshe sai ka ga an samu faduwa kuma ba yadda za a gyara abin yaran sun zama matsala ga ƙasa ga uh, abinnan um, community da shauransu haka to wayannan su ne matsaloli da muke faruwa sannan su kuma iyaye ba wanda ya damu da yaran sama yanzu in ya fita da safe sai dai da yamma in ya dawo ina yaron ya je makarantar ya je ba makarantar ya je ba ba wanda ya damu iyaye ma sukan taimaka wani lokaci a gurin shi yana son ɗansa ga abin da zai amma ya manci ɗansa ba dole ba ne ya iya wannan amma ya matsa idan yaron kuma ya faɗi shi kenan ba inda za a je sai a dinga neman ta ina ne za a sayi jarabawa ko za a yi wani ababa da cin hanci a samu shi ma matsala ne a ƙasa sannan su kuma yaran yanzu ba karatun suke so ba kullum suna gindin talabijin da kwamfuta da handset suna duba abubuwan da suke faruwa a rayuwa shi yaro yanzu ba karatun yake so ba sai dai ya ci jaraba idan ya faɗi sai ya ce maka malami ya ka da shi ba zai ce maka shi ya faɗi ba to sannan su kuma al'umma su ma ba gudunmawa da suke barawa yaro na unguwa yana yawo ba wanda da mu a zauna a dubo wayannan yaran da muke da su matasa me yasa suke yawo ba wani abin da suke yi a kowa ya saki hannu ya daure sai dai a ƙarshen an samu wani abin da bai dace ba a haɗu ana cewa to ya za a yi ya za a yi lokacin abin ya lalace to wayannan matsaloli ne a ƙasa a iyaye a kawunan mu gaba ɗaya wanda idan dai ba ɗaukan mataki aka yi ba nan gaba ba mu san inda za mu ƙare ba sai dai Allah ya kiyaye to idan muka dawo jami'o'i inda nan kake za ga cewa yanzu sai ka ga a shekarar farko ko rabin shekara ma sabbin ɗalibai ɗaruruwa ake kora ko sallama daga makarantun nan bisa gazawar cin jarabawa me ya haifar da hakan kuma wannan ita ce mafita to lallai gaskiya ta kawo babban al'amari gaba ɗaya ƙasan nan manyan makarantu da muke da su wanda ake kira na college of education na horon malamai da kuma polytechnic wanda na horar da ilimin sana'a sannan da jami'o'i da muke da su idan ka hada su gaba daya ba za su iya daukan yaran da suka kai miliyan ɗaya ba don yanzu misali dauki mina in ka dauki fut mina tana daga cikin jami'o'i na matasan jami'o'i na biyu ko na uku to amma kwata-kwata abin da za mu iya dauka mutum dubu biyar to kuma akwai sama da mutum dubu goma sha biyu da suka zauna jarabawa to za ka ɗauki biyar ya za ka yi da wurin kusan dubu bakwai kenan a ƙarshe to ka ga dukkanin jami'o'i da manyan makarantu in ka haɗa su ba za su ɗauki miliyan ɗaya ba idan ba su ɗauki miliyan ɗaya ba dubu ɗari bakwai nan ya za ka yi da su to na farko kenan sannan na biyu a shekarar farko wayannan yaran kowa ya san muna da matsaloli a ƙasar nan na rashin wuta muna da matsaloli a makarantun nan na rashin computers mm. eh, mai kwakwalwa sannan muna da matsaloli na malamai kansu horarrun malamai wanda suka iya koyarwa kawai ɗauka aiki ana tura don mutum ba shi da sana'a sai ya ga sana'ar koyarwa shine sana'ar da zai yi kafin ya samu wata sana'a mm. to saboda haka a ƙarshe yaran nan an dai daddafa an ci jaraba an fito an shiga jami'a tashin farko sai jami'a ta ce maka akwai wani abu yanzu da aka kawo na canji hukumar kula da jami'o'i da ake kira nuc da muna da wani abin da muke dora sikeli na yara a kan daya da dugu da dugu wannan 1.0 kenan wanda ake kiran shi CGPA e. sai yaro ya kasa 1 point sannan za a iya sallamarsa to yanzu sai aka mai da shi 1.5 da aka mai da shi 1.5 din nan shine dama a wan din ma ya aka kare ballo ka zo ka ce kana son ka inganta matsayin yaron ka mai da shi 1.5 to wannan 1.5 din ya zama matsala me yasa zai zama matsala domin jami'o'in ba su da kayayyakin koyarwa da ƙwararrun malamai da za su iya cimma wannan buri to ka zo yaro a sakandare bai iya kwamfuta ba tashinsa na farko ya zo jami'a kafin ya fahimci menene rayuwa ta jami'a ka sa shi akan jaraba da kwamfuta a cikin jaraba da kwamfuta kafin a ankara ka ce masa jaraba da zai na minti arba'in ne wadda idan zai zauna ya rubuta kila zai rubuta abin da za ka fahimta yanzu ka ce ka dora shi akan jarabawar mai kwakwalwa shi bai ma sai da ake amfani da ita ba sannan ya zo ya fara sannan in ya fara wanda zai duba jarabawan ya ce a to kenan an yi minti 45 ya faɗi na farko kenan na biyu gurin da ake koyar da ɗaliban nan za ka tadda ɗakin karatu ma'ana eh, lecture hall yaran nan sun kai su dubu a cikin dubu ɗin nan malami shi kaɗai wani na ƙarshe har a yi laccan a gama bai ma san abin da ake magana ba sannan a ƙarshe sai ka ce kuma za ka zo ka jaraba shi a kan abin da ka yi magana matsala ce domin jami'o'in ba su da isassun kaya ɗaliban sun yi yawa sun fi ƙarfin kayan malaman ba ƙwararrun malamai yanzu gashi nan ƙwararrun tsofaffin profesoshi an sassallame su a jami'o'i an ce ba maganan contract to yaran matasa na malaman da muke da su buri ya musu ya mutum ya zo an ba shi aikin sana'a yana bige-bige a wani guri kuma yana zuwa koyarwa ba shi da lokacin da zai ba ɗalibi ya sanar da shi abin da ya kyautu ya sani to ya ne a ƙarshe malami ɗaya yana da yara ɗari biyar zai musu tes zai ba su assignment zai jaraba ina yake da wannan lokacin da zai zo ya duba wannan ya ce yaro ya ci shi ma matsala ne saboda haka a ƙarshe matsalar da ake samu idan yaro ya faɗi ba zai tafi gida ba don yana jin tsoron ga iyayensa cewa an salame shi a makaranta to idan ya zauna a makaranta sai ya shiga ƙungiyan asiri na ɗalibai to a ƙarshe sai ya zama matsala ma makaranta ya zama ma matsala a wannan community sannan ya zama matsala a ƙasa domin a nan ne zai shiga 'yan ƙungiyar asiri suke da bindiga su shiga amrobiri hain fashi da makami da dukkan wayansu abubuwa sai su zama matsala ƙasa matsala to wannan kaga babba karamin matsala ba ne to mu kuma system din tsarin ilimin bai nuna cewa idan yaro yana jami'a idan ya faɗi a wannan bangare maimakon ka kore shi to duba wani bangaren da ya fi masa sauƙi sai ka canza shi a'a sai ka ce kawai ya fada kore shi to in an kore shi sai kuma ya zo ya zama matsala to kaga tsarin makarantun ma da shugabannin makarantun su ma matsaloli ne wadda idan ba an tashi an canja eh, manufa ta tsirin wannan tsari ba maimakon a yi gaba sai dai a yi mai haƙin rijiya ana ci gaba ana ƙara samun zurfin matsala to saboda haka wannan matsala ne yara takin farko su zo ka jarabta su su faɗi ka ce ka sallame su maimakon ka canza musu wani fanni da za su iya sannan iyaye kuma su turje cewa lallai su suna son 'ya'yansu su yi wannan sannan yaran su ma ba su da lokacin zama su yi karatu su duba abin da aka gaya musu su yi to a ƙarshe duk wayannan suka haɗu sai su zama matsala kuma matsalan ƙasa take zama ma saboda a ƙarshe idan kori yara tun da ba gida suke tafiya ba wani abu suke yi daban iyaye kuma ba su san abin da suke ba saboda haka ba ƙaramin matsala ba ne to malam ina gurbin batun harshe yake a wannan batu na koyarwa saboda wasu na masana na ganin cewa matsalar harshe na ɗaya daga cikin abin da ke taimaka wajen rashin ma fahimtar me ake koyawa ɗalibi ko kuma shi kanshi malamin ma gaskiya ne duk ƙasashen da suka ci gaba a duniya idan ka dube su da harshen su na haihuwa suke yin abubuwa da suka yi na farko ka ɗauki china ka je ka ga yadda suke karatun su ka dubi kayayyakin da suke kawo mana duk abin da suka rubuta da harshen suke rubuta don su kare mutuncin harshen su ka ɗauki India duk karatun su da harshen su suke a indiyanci ka ɗauki japan duk karatun su. da harshen su na japan suke yi kai dauki shi baturan amerika da ingila da ko'ina ai da turanci yake to kai na aro ne kake so ka yi amfani da shi wai ka inganta naka ta ina za ka ci nasara saboda haka shi kansa matsala ta harshe matsala ne to yaro bai ma gama fahimtar nashi harshen ba sannan kuma ya zo ya fahimci na aro sannan ka zo ka koya mishi karatu akan na aro sannan ka jaraba shi akan na aro sannan kuma kana tunanin ya yi wani abu na kirki akan na aro anya ko za a ci nasara a haka to kaga ba ba karamin matsala ba ne saboda haka idan da a ce ɗaya daga cikin yarukan nan guda uku na iba ne ko hausa ko yarbanci muka ɗauka muke so mu yi amfani da shi ka ga mamaki ka je ka jarabi yaro ka ga a kan hausa ka koya mishi karatun hausa ka tambaye shi jaraba a kan hausa ka ga ba zai gaya maka ɗari bisa ɗari abin da ka koya mishi ba to wani za ka gama turancin naka ma ka gama bai ma fahimci abin da kake ba sannan kuma ka zo ka ce za ka tambaye shi sannan matsayin da ake tambaya harshen malami a matsayin tambaya da fahimtar ɗalibi a matsayin tambaya akwai bambanci to saboda haka yanzu malami yana nan dakta ne zai ga kwarewarsa a turanci yake tunanin ɗalibi ya amsa mishi tambayar da ya kan irin wannan kwarewa ya za a yi dole sai ka sassauto daidai kasa kasa na fahimtarsa na turancin yaran sannan ka tambaye shi in ka bi shi a hankali sai ga ya fahimta saboda haka a kullum mu muna cewa idan babu ingantaccen koyarwa babu ingantaccen eh, koyo kuwa to kuma dole ne tunda harshen nan ba namu bane sai mun yi a hankali shi ma yana daga cikin babban kalubale da muke fuskanta a wannan kasa akan bangaren ilimi kuma dai ba yadda za yi ba mu sani ba sai dai in za a yi gyara to lallai shi ma matsala ne akan harshe wajen koyon karatu to mu dan koma baya kayan batun cewa akasarin wasu malaman zaga suna zuwa karban wato aikin koyarwa ne saboda sun rasa aikin yi kana ganin yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta yanzu aka ɗauki bambanci tsakanin makarantun na kuɗi da kuma na gwamnati sai ka ga malamin da ke koyarwa a makarantar kuɗi kila bai samun albashin da wanda na gwamnati ke samu amma kuma sai ɗalibin da ke makarantar kuɗi ya fi ƙoƙari me ke sa haka to idan ka duba za ka ga cewar a tsare-tsaren ilimi akwai matakai hmm. mataki-mataki matakin farko shine da muna da makarantun horar da malamai wanda ake kira teachers colleges idan ka je ba wai ana koya maka yadda za ka koyar kawai ba ne a'a ana koya maka ma sanin halin mutum dan adam wanda ake kira psychology ana nuna maka yadda za ka yi ma'amala da shauran mutane sociology ana koya maka yadda a cikin aji za ka shirya ɗalibanka da ake kira class management ana koya maka abin da ake kira tarbiyya wanto discipline da shauransu sannan kai tsari ma na malami na sa kaya sutura idan ka sako riga baka ɗora hula ba baka cancanci ka zama malami ba sannan maganar kama da za ka yi a gaban ɗalibai ba a so ka dinga maimaita kalma guda ɗaya don yara za su dinga kiranka da wannan kalma to kaga wa'annan abubi tanade-tanade ne da ake da su a makarantun koyarwa na horon malamai wadda a yanzu babu irin wannan makarantun an share su to da aka share su na manyan din ma da ake NCE wayansu irin malamai ne suna da irin wannan horon da suke horarwa su din su ma matsala ne to shi yasa idan ka duba wayannan su makarantun kuɗaɗe sai sun tace sannan su ɗauki malama, to wannan da na maka magana matakin farko ne mataki na biyu idan an gama horar da malami akwai kundin tsarin koyarwa wadda ake kiran shi jadawali salabas kenan eh. menene za ka koyar akwai lesson plan yaya za ka koyar da abin da ake so ka koyar in ka koyar ya za ka jarraba a ka ci nasara a gurin koyar ko baka ci nasara ba za ka maimaita shi ko ba za ka maimaita shi ba sannan mataki na uku akwai inspectors da kuma supervision wayannan suna bibiya abin da aka koya maka aka ce ka yi shi kake yi to mataki na hudu sannan daga lokaci zuwa lokaci ana horar da malama lokacin hutu to makarantar gwamnati wa zai kula ya maka wannan idan ka je yawancin malaman kaya ma suke sayarwa mata su sai da gyada da wayansu abubuwa maza zo da yadiddika suna ba da hankalin ba a gurin koyarwan yake ba to makarantun kuɗi ba za su yadda da wannan ba su wancan gwamnati ce ta riga ta sa matakin albashinta za ta bayar ba bai dame su ba amma su wannan abu biyu suka sa a gaba suna neman riba ne to kuma idan baka ba da inganci ba mutane ba za su zo su sai kayan ka ba saboda haka suna tallata kayansu da inganci shi yasa suna bin wa'annan tsarikan su horar da malaman gwargwadon hali sannan su tabbatar da abin da suka yi na karban kuɗin makaranta za su ci riba sannan su nuna maka abin ba za ka yi abin da ya dace ka yi ba akwai akan layi suna jira To madalla a gaishe da farfesa Shehu Abdullahi Ma'aji tare da baban gida Jibrin. To hmm. baba ya kuma kaji maganganun da suka sun yi magana batutuwa daban-daban masu mahimmanci da yadda abubuwan da ya kamata a yi domin inganta harkan ilimi. Hmm, Daula wato duk lokacin da za a yi amfani da irin masana irin haka ko shakka babu za a samu a inganta harkokin ilimi da duk hmm. abubuwan da ya kamata a yi a kyautata rayuwar ɗalibai da na malumansu. su. haka yake to lokaci ma yayi halin ciki hmm. kuma wani mako idan Allah ya sake dawo da mu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau da abokin aiki na Baba Yakuba Kiri ni Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu Ilimi